واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد Radio Hausa BOH aka lalubo a cikin shirinsa na yammaci zango na auku kuma na karshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an yi ni lafiya. Hassan barka ne yake muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya game da taskar mu ta shirye shiryen na yau da kullum wanda kuma suka hada da shirin na Afirka a yau. Akwai mu kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. bayan sa akwai shirin na kisoshin rayuwa sai kuma shirin na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirye-shiryen namu na wannan yammaci waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da zamu ka muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin nan duka ga shirin nan na koko san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 28 ga watan nuwamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u sani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan nuwamba na shekara ta 1960 kasar murtaniya ta samu 'yancin kanta a hukumance a cikin karni na goma sha biyar dai kasar murtaniya ta kasance ƙarƙashin mulkin mallaka na portugal sannan kuma daga bisani kasashen holland da ingila sun mamaye kasar amma a shekara ta 1903 faransa ta mamaye kasar murtaniya a cikin tsakiyar karni na 21 da kasar murtaniya ta samu kware cin gishin kai daga gwamnatin kasar faransa daga bisani kuma ta samu cikakken 'yancin kanta a cikin shekara ta 1960 kasar mutane dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya daga arewa maso yammacin nahiyar afirka sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen algeria mali da kuma senegal masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu daya da goma da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha biyu ga watan rabi'u sani na shekara ta ɗari da talatin da biyu abu abbas abdullahi bin muhammad wanda aka fi sani da safa sarki na farko daga cikin sarakunan abbasiyawa ya hau kan kujerar sarauta bayan da sake far da daular bani umayya abbasiyawa sun hada kai da abu muslim al wani jarumin mayaki a yankin khurasan suka kashe sarki marwan na biyu kuma sarki na karshe a cikin daular bani umayya sai dai babu wani bambanci tsakanin sarakunan abbasiyawa da kuma sarakunan bani umayya wajen zalunci akan al'ummar musulmi da kuma fada da gaskiya abbasiyawa sun ci gaba da mulki har zuwa shekara ta 656 hijira kamariya da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 1223 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan rabi'u thani na shekara ta 219 hijira kamariya abu muhammad abdulmalik bin hisham wanda aka fi sanin sa da ibn hisham ya rasu ibn hisham malamin tarihi ne kuma an haife shi a birnin basara a kudancin kasar iraki ibn hisham ya karar da mafi yawan rayuwarsa ne wajen rubutun littafai waɗanda suke bayani akan tarihin manzon allah sannan ya shahara ne saboda littafin nan da ya rubuta na tarihin manzon allah wanda ake kira da siratun nabawiya ko kuma sirat ibn hisham masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke nan birnin tehran a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz dubu goma sha uku da ɗari bakwai da goma sai kuma zango na biyu daga misalin karfe ɗaya da minti ashirin da uku zuwa karfe ɗaya da minti hamsin agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe sha biyu da minti ashirin da uku zuwa sha biyu da minti hamsin agogon gmt da ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya ce abinci ko masu hannu a kisan da aka yi wa fakhrizade da kuma ya ci gaba da bunƙasa tafarkin sana ilimi majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa akan kisan masanin nukiliya na ƙasar iran a jamhuriyar nijar kuwa taron oic ya mayar da hankali akan yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin al'ummar musulmi yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake jagoran junju halin musulunci a iran ayatollah said ali khamenei ya fitar da sako dangane da kisan gillar da aka yi wa fitaccen masanin ilimin nukiliya na kasar muhsin fakhrizade a jiya juma'a a cikin sakon na jagora ya bayyana cewa fitaccen masani akan harkokin ilimin nukiliya da kuma tsaro malam muhsin zade ya shahara matuƙa ta fuskacin kwarewa da kuma sanin aikinsa da kuma tsarkake niyya wajen yi wa al'ummar ƙasarsa hidima ya bayyana cewa ya yi shahada ne a hannun 'yan kwangila masu ke ƙasashen zuciya jagoran ya ce hakika shi mutum ne wanda ya kasance mai ƙoƙari matuƙa da kuma himma maras tamka jagoran juyin johalin musuluncin na iran ya ce akwai abubuwa guda biyu da ya zama wajibi a mayar da hankali a kansu bayan kisan gillar da aka yi masa na ɗaya daga ciki shine bin diddigin lamarin domin gano dukkanin waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka sanya su kuma a ɗauki mataki da ya dace a kansu na biyu kuma a ci gaba da ƙara bunƙasa ayyuka na ilimi a fagen da yake bayar da gudunmuwa a ɓangaren nukiliya da kuma sauran ɓangarori na tsaron ƙasa da ƙarshe jagoran junju halin ya mika sakon ta'aziyya ga iyalansa da kuma sauran abokan aikinsa a dukkanin ɓangarori babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna matukar damuwarsa akan kisan da aka yi wa masanin nukiliyan ɗan ƙasar iran a jiya juma'a kamfanin dillancin labaran reuters ya bada rahoton cewa farhana haq mai magana da yawon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya faɗi a yau cewa antonio guterres ya nuna damuwarsa matuƙa akan kisan da aka yi wa masanin nukiliya na ƙasar iran tare da yin kira da a kwantar da hankula domin kada hakan ya kai ga jefa yankin gabas ta tsakiya a cikin wani sabon rikici a nata bangaren gwamnatin kasar rasha ta bayyana kisan mohsen zade da cewa akwai hannun amurka dumu-dumu a cikin lamarin kuma wannan wani mataki ne da ake nufin cimma wata manufa ta siyasa da shi ita ma 'yar majalisar dokokin kasar amurka elhan umar tare da tsohon daraktan hukumar leƙen asiri ta amurka cia wato john brennan sun bayyana kisan na zade da cewa laifi ne domin kuwa babu wani dalili akan cewa mutumin da aka kashe yana tattare da wani hadari a nata bangaren kungiyar tarayyar turai ta fitar da wani bayani a yau wanda a ciki ta yi allah wadai da kisan da aka yi wa fahri-zade wanda ya auku a jiya juma'a a birnin tehran tare da bayyana hakan da cewa ya yi hannun riga da siyasar kungiyar tarayyar turai da kuma dukkanin dokoki na kare haƙƙin bil'adama na duniya gwamnatocin ƙasashen duniya daban-daban sun yi allah da wannan mataki kamar yadda ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa a kan ƙasashen musulmi da na larabawa da dama sun yi allah da wannan kisa tare da zargin amurka da yahudawan isra'ila da hannu kai tsaye wajen aikata hakan ta jama'a masu wari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga hausa radio voh a birnin tehran taron ministocin harkokin wajen kasashen musulmi na kungiyar oic a birnin yamai na jamhuriyar Nijar ya mayar da hankali a kan batun yaƙi da ta'addanci da kuma nuna kyamar musulmi da ake yi a wasu ƙasashe na duniya da sauran matsaloli waɗanda suke cewa al'ummar musulmi tuwo a ƙwarya taron wanda aka bude a jiya a birnin yamai fadar mulkin jamhuriyar Nijar. ya samu halartar ministocin harkokin waje da tawagogi na kasashen duniya kimanin kasashe 57 inda aka tattauna batuta waɗanda suke da alaka da yaƙi da ta'addanci da kuma batun nuna kyama da ake nuna musulmi musamman a kasashen nahiyar turai a lokacin da yake gabatar da jawabin bude zaman taron na oic a karo na 47 a jiya shugaba muhammadu iso na jamhuriyar niger ya bayyana cewa kashi 82 na al'ummar duniya waɗanda hare-haren ta'addanci ke ritsawa da su musulmi ne yayin da kasashen musulmi ke kashe makudan kudade daga kasafin kudadensu wajen yaki da ta'addanci ya ce lokaci yayi da kasashen musulmi za su haɗa kansu musamman waɗanda suke yankin sahel wajen shawo kan matsalar ayyukan ta'addanci wanda ya addabe su kamar da kuma ya ce ya dace a danga samun musayar bayanai na sirri a ɓangaren soji da kuma aiki tare wajen shawo kan wannan matsala yusuf al babban sakataren kungiyar ta oic ya faɗi a wajen taron cewa ta'addanci ne babbar barazana ga dukkanin al'ummomin musulmi kuma ya zama wajibi a mike tsaye domin yakarsa da dukkanin hanyoyin da suka dace rasa bangaren ministan harkokin wajen ƙasar turkiya jawush oglo a cikin jawabinsa wanda ya gabatar a wajen taron ya bayyana cewa wani abu da yake da muhimmanci a mayar da hankali a kansa shine batun karuwar kyamar musulmi da ake yi a kasashen turai inda wasu daga cikin shugabannin turan suke kokarin yin gyara a kan addinin musulunci inda suke kiransa da addinin ta'addanci jaridar wall street journal ta kasar amurka ta bayar da rahoto a yau cewa an gudanar da ganawa wadda ta hada yarima mai jiran gado na kasar saudiya da kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu a yankin niyam da ke arewacin kasar saudiya Jaridar dai ta tabbatar da wannan labari ne a yau a cikin rahoton da ta buga a kan batun bayan da mahukuntan kasar saudiya suka karyata waɗannan rahotanni jaridar ta wall street journal ta ce an gudanar da wannan tattaunawa a tsakanin benjamin netanyahu da kuma yarima mai jiran gado na kasar saudiya muhammad bin salman inda suka tattauna a kan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka tsakanin isra'ila da kuma masarautar saudiya muhimmi daga ciki shine matakan da za su dauka a nan gaba wajen shawo kan zaben shugaban kasar amurka joe biden wanda suka nuna damar su matuka dangane da cin zaɓensa bayan da suka nuna cikakken goyon bayan su ga donald trump a lokacin da ake gudanar da yakin neman zaɓe to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To an gaishe da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye na da kullum farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu Ku saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku da kotu ta yanke kan wani jagoran 'yan daba a jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo da ni Sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana jin daɗinta kan hukuncin da kotu ta yanke kan Intabo Intaberi Sheka madugun 'yan daba a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo na ɗauri a gidan kurkuku har na tsawon rai da rai bayan tabbatar da samun sa da laifukan da suka hada da kisan kai, fyaɗe, bautar da ƙananan yara da kuma tilasta wa yara 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar aikin soji a ƙasar. Wata kotun soji ta yanke hukuncin ɗaurin rai da rai tsare a gidan kurkuku ne kan intabo intaberi sheka madugun 'yan daba a jamhuriyar demokradiyyar congo saboda samunsa da laifukan yaƙi da yi wa mata fyaɗe matakin da majalisar ɗinkin duniya ta yaba a matsayin toshe hanyar rashin hukunta ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a ƙasar a ranar litinin ce wata kotun soji a jamhuriyar demokradiyyar congo ta kawo ƙarshen shari'ar da ta shafe tsawon shekaru biyu tana gudanarwa kan intabo intaberi Sheka jagoran 'yan daba kuma tsohon ɗan kasuwar ma'adinai kan muggan laifukan da ake zargin sa da aikatawa a ƙasar da suka hada da aiwatar da kashe-kashen gilla yin fyaɗe ga mata bautar da mata kan jima'i da tilasta wa ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru sha biyar gudanar da aikin soji wakiliyar majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo leila zarugai ta bayyana cewar hukuncin da kotun ta zartar yana nuna cewa ba kullum ake kaucewa fuskantar adalci ba idan mutum ya aikata laifi babu makawa wata rana zai gamu da sakamakonsa a kusa ko a nesa sheka shine wanda ya kafa kungiyar 'yan daba ta induma defense of congo ndc a takaice wacce take gudanar da ayyukanta a lardin kibo ta arewa a jamhuriyar demokradiyyar congo inda yake da da'awar yana yakar 'yan tawayen hutu na kungiyar democratic forces for the Federation of Rwanda FDLR a takaice tun a watan janairun shekara ta 2011 ne aka fitar da warantin neman kamo shi sakamakon zarginsa da hannu a aiwatar da wasu jerin hare-haren wuce gona da iri da kungiyarsa ta ndc da haɗin gwiwar wasu kungiyoyi biyu suka kai kan ƙauyuka goma sha uku a tsakanin ranar talatin ga watan yulin shekara ta 2010 zuwa agustan wannan shekarar inda suka yi fyaɗe ga mutane kimanin 400 har ila yau ana zargin zargin kungiyar ndc da laifin tilasta wa kananan yara gudanar da aikin soji da yawansu ya kai kimanin 154 sannan ana zargin mayakansa da rusa gidajen jama'a kimanin dubu daya gami da wawushe shagunan kasuwanci baya ga ɗaukar matakin bautar da mutane kimanin 100 ta hanyar tilasta musu gudanar da ayyukan wahala sakamakon zargin shugaban kungiyar intabo intaberi sheka da hannu a aikata laifin gudanar da fyaɗe fyaɗe da wasu manyan laifukan cin zarafin ɗan adam majalisar ɗinkin duniya ta kagaba masa takunkumi da ya haɗa da tsare kuɗaɗen ajiyarsa da suke wajen ƙasar gami da haramta masa gudanar da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje duk da fitar da sammacin neman kama intabo sheka tsohon dan kasuwar ma'adinai ya tsaya takara a babban zaben kasar na shekara ta 2011 a matsayin dan takarar majalisar dokokin kasa bayan tsawon wasu shekaru ana neman intabo sheka ruwa a jallo domin kama shi a ƙarshe sheka ya ɗauki matakin mika kansa ga rundunar wanzar da zaman lafiya da sulhu ta majalisar ɗinkin duniya da take ƙasar jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo a watan Yulin shekara ta 2017 kuma an gurfanar da shi a gaban kotu tare da waɗansu mutane uku da su ma ake tuhumansu da aikata laifukan yaƙi. Ɗan rahoton gidan talabijin na Al Jazeera Malcolm Webb ya watsa rahoton cewa bayyanarsa a karan farko an gan shi yana gudanar da yakin neman zaɓe a gaban jami'an 'yan sanda da kuma sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya kuma har sai bayan tsawon shekaru shida da ƙauracewa maya mayakansa sannan kungiyar 'yan dabarsa ta ki amincewa da shi a matsayin shugabanta sannan ya ɗauki matakin mika kansa ga sojojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ɗaya daga cikin mutane uku da aka gurfanar da su tare da sheka a gaban kotun soji a lardin kibo ta arewa da ke gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan kurkuku sannan mutum na biyu ta ɗaure shi tsawon shekaru goma sha biyar a gidan kurkuku uku sai na ƙarshen su da kotu ta ɗauki matakin sallamarsa bayan da aka wanke shi daga dukkanin tuhumce-tuhumcen da ake yi kansa mai magana da yawun waɗanda ayyukan ta'addancin ƙungiyar 'yan daba ta induma defense of congo ndc a takaice ta shafa kahindo fatima ta shaidawa kamfanin dillancin labaran af cewa mun gamsu da wannan hukunci da kotun soji ta zartar kuma wani babban darasi ne mai karfi ga sauran shugabannin da suke jagorantar ƙungiyoyin 'yan ta'adda a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da ma sauran sassan duniya kamar yadda wannan hukunci zai rage irin zafin raɗaɗi ga waɗanda ayyukan ta'addancin ƙungiyar NDC suka ritsa da su. har ila yau babban jami'in gudanar da bincike a kungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch a jamhuriyar demokradiyyar congo thomas pesi ya bayyana cewar tabbatar da mugan laifuka da sheka ya aikata wani muhimmin mataki ne na yaƙi da rashin hukunta masu laifuka kuma darasi ne ga dukkanin waɗanda suka tuba suka mika kansu domin fuskantar adalcin da ya dace da irin abin da suka aikata na laifuka a fagen rayuwarsu mafi yawan ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suna yankin da ke gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo yankin da ya zame babu doka da oda a cikinsa ga kuma tarin albarkatun ma'adanai. Sakamakon haka tsawon shekaru ana samun bullar ayyukan barna da cin zarafin ɗan adam musamman tun bayan kawo ƙarshen yakin basasan da ya faru a ƙasar a tsakanin shekara ta 1998 zuwa 2003 wanda yakin ya lashe rayukan miliyoyin mutane da aka kiyasta da cewa sun kai mutane miliyan biyar da ɗigo hudu tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da muhallinsu kamar yadda mafi yawan mutanen da suka mutu sun haɗu da ajalinsu ne sakamakon yunwa da cututtuka ƙungiyar 'yan daba ta induma defense of congo ndc a takaice har yanzu tana nan tana ci gaba da wanzuwa da sunan ndc iyaka dai an sabunta sunan da cewa ndcr a watan yulin da ya gabata wani bangare bangare na kungiyar ndcr ya hambarar da shugabansa mai suna guidon shimirai miwisa bayan zarginsa da aikata wasu laifuka na ke ta haddi, a halin yanzu haka dai akwai raɗe-raɗen cewa sabbin shugabannin kungiyar ta ndcr sun bayyana aniyar su ta mika makamansu ga gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula daga mambobin kungiyar a cikin watan yunin wannan shekara kawai mutane kimanin dubu ɗaya da ɗari uku ne aka kashe a lardunan ituri da kibo ta arewa da kuma kibo ta kudu a wata ƙididdiga da majalisar ɗinkin duniya ta gudanar a yankunan masharhanta da masu fashin baki kan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suna bayyana cewar duk da cewa tabbas hukuncin da kotun soji ta yanke kan madugun 'yan daba na kungiyar ndc sheka na iya kawo wani abu na sauki da kwanciyar hankali ga waɗanda ayyukan ta'addancin kungiyarsa ta ndc ta shafa da kuma kungiyoyin da suke ta kira kan wanzar da adalci kan masu wuce gona da iri ta hanyar zartar da hukunci mai gauni kansu amma tabbas wannan wannan ba shi ne zai kawo ƙarshen rikice-rikice da tashe-tashen hankula musamman matakan wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam a jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ba. A gefe guda kuma a wani rahoto da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar yana nuni da cewar an samu raguwar irin cin zarafin da jami'an tsaron gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo suke yi kan fararen hula a cikin watanni shida na farkon wannan shekara ta da ashirin sannan a wata ƙididdiga da aka gudanar kan batun cin zarafin ɗan adam a jamhuriyar dimokuraɗiyyar kwango tana nuni da cewar kashi 43 na ayyukan cin zarafi da fararen hula suke fuskanta a ƙasar yana zuwa ne daga ɓangaren jami'an tsaron gwamnatin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo. ciki har da aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane da aka kiyasta sun kai biyar, ba tare da gurfanar da su a gaban kotu domin tabbatar musu da laifin da ake zargin su da aikatawa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 To da masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio Hausa VOH daga nan birnin da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Jama'a masu saurare assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama Barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya jikin falki da sauki don tun jiya ta farfado sai dai har yanzu a firgita yake dokta ya zo ya kara duba ta ce su bari zuwa an jima a ga yadda jikinta yake larai ta ce don allah likita ka sallame mu yanzu idan muka koma gida akwai asibiti kusa da mu sai mu kai ta Dokta ya ce kada ki damu yarinya ce insha Allah babu abin da zai shige jikinta kawai dai wannan ciwon da yake kasanta ne dole sai ta sha magani kuma kuna sa ta cikin ruwan zafi mai ɗan gishiri sannan zai warke wannan firgita kuma da take yi tsoron lokacin da abin ya faru ne bai sake ta ba har yanzu cikin kuka larai ta ce ina tsoron yadda babanta zai ɗauki abin ne gashi har yanzu babu wanda ya zo daga can kaga idan na koma gida zan fi samun sauƙi. Dokta ya ce haƙuri zaki kuskure ne kin riga kin yi shi sai dai a kiyaye gaba idan yarinyar ki ta warke ma ki gode ma Allah ina tsoron kada wannan firgicin ya taba mata kanta ki bari zuwa anjima da yamma idan akwai sauki sai na sallame ku yanzu na yi mata allura za ta kwanta bacci larai ta ce na gode likita juyawa ya yi nufi wani gadon hango baban balki da audi ta suna ta leƙen cikin ɗakin ta tagar ɗakin kasancewar idan likita yana ciki rufe kofar ake yi saurin tashi ta tana faɗin gamunan audu wata nurse ta ce ke dalla ki ma mutane shiru ki magana a hankali ba ki ganin akwai marasa lafiya za ki bude baki kina ihu ko kallon larai ta yi ba a ta nufi hanyar waje nurse za ta kara mata magana doctor ya ce ki kyale ta ku dinga lura da halin da mutum yake ciki a lokacin da za ku yi mashi faɗa kin yi magana da farko amma ba ta san kina yi ba ta wuce kuma ke za ki biye mata kina ganin halin da yarinyar ta take ciki na tabbata kowace uwa za ta yi abin da ya fi na wannan matar idan ta tsinci kanta a irin wannan halin kina ji tana maganar babu wanda ya san suna nan a dangin su kuma yanzu ta hangi wanda ta sani ko me ta ai daidai ne wajen ta. kullum ki ringa tunawa ke mai kula da lafiyar mutane ce tsangwama ba taki ba ce juyawa yayi ya ci gaba da aikin shi duk sai kunya ta kama nos din larai tana fita suka ci karo da amadi zubewa ƙasa ta yi tana kuka ta fara bashi haƙuri gaba ɗaya sai kallo ya koma kansu audu ne ya ce don allah ki tashi kada mutane su fahimci halin da muke ciki fitowar su dokta ya sa larai ta miƙe domin ta basu waje su wuce Dr bello har zai wuce tausayin larai ya kama shi da alama mijinta ne ya zo dawowa ya ba musu ahmadi hannu suka gaisa kallon larai ya ce ki shiga ciki wajenta kada ta tashi za mu yi magana hakuri ya ba mu amadi kuma ya masu bayanin halin da balki take ciki audu ya ce komai ya wuce likita mun gode da taimakon da kai mana kuma insha Allah babu abin da zai faru sai dai mu yi addu'ar Allah ya kyauta gaba dokta ya ce idan na dawo an jima ko me kenan za mu yi magana godiya suka yi mashi suka shiga ciki suna zuwa audu ya matsa kusa da larai ya ce ba so ki kara magana ko me kenan idan mun koma gida za mu yi magana nan asibiti ce idan kuma kina so ki shiga bakin duniya to hannu larai ta sa ta kawon bakinta tana daga kai zaune su sayyadi da naziru suke wajen habibu bayan sayyadi ya gama mashin bayanin abin da ya kawo shi habibu ya ce ai babu damuwa tunda naziru ya ce kai yayan shi ne wannan babu matsala kai kana koya mishi karatu shi kuma yana koya maka aiki dariya suka sa sayyadi ya ce ai naziru akwai kokari habibu ya ce kai sosai fa gaskiya yana son wannan yaron naka duk abin da na koya mishi so ɗaya dandanan sai ya haddace shi don allah ina so ku bar shi ya koyi wannan aikin sosai Ka ga yana zuwa makarantar boko idan ya girma zai iya zama injiniya sosai fa sai ya ce ai anan yake saboda iyayen shi sun mutu habibu ya ce haka wannan mai kemis yake faɗa mani shi yasa nake tausayin shi ai sosai mu je na nuna maka aikin da za ka fara yi sai ya ya ce to bari mu je wajen baban nasu mu gaisa sai mu dawo habibu ya ce eh baba kamal ba ai shi ma mutumin kirki ne sai kun dawo zaune suka yi a shagon baba kamal sosai ya ji daɗin abin da sayyadi ya faɗa mashi baba kamal ya ce ai ina jin labarin ka wajen su naziru ka san shi naziru duk wani wanda yake mashi kirki to sunan shi baya ɓace mashi a da yana yaban malamin ku ko a makaranta ma hada sunan shi yasa aka rubuta mashi amma yanzu na ga baya son shi akwai wani littafi da ya siya da ya tashi rubuta sunan shi na ga bai sa da na malam ba da na tambaye shi ce wai yanzu baya son malam sai ya dai ce ai gaskiya abin da malam yake yi baya kyautawa yanzu gaba ɗaya halin shi ya canza ko ko dama yana da shi ne yanzu ne yake fitowa wallahi yanzu san ba karatu bane a gaban malam San abin duniya kawai ya sa a gaba yana so ya maida almajiransa abin kasuwancinsa sai yanzu nake da na sanin kin tafiya gida da ban yi ba lokacin da na sauke karatu akalla na yi sauka ta kai biyar a wajen malam na rubuta qur'ani da ka tun ina yaro aka kawo ni almajiranci lokacin babana ya rasu yan uwan shi suka ce sai dai a kawo ni almajiranci saboda su ma ba wani karfi gare su ba ga dukiyar babana ina gani amma suka kawo ni garin nan tun daga babban mutum a lokacin da kaɗan na fi naziru ina kuka haka suka ba ma malam kuɗi suka ce kada ya bar ni na koma gida sai na sauke wahala babu wadda ban sha ba wasu abokaina su ne suka ringa lallashi na a wajen su nema na sake da makarantar saboda kusan rana ɗaya aka kawo mu sai dai sun fi ni wayo lokacin da na hankali sai na fahimci uwan babana ba sa so na koma wajen su saboda suna tsoron a yi maganar dukiyar babana dama ni tun da aka haife ni mama na ta rasu a wajen matar babana na tashi kuma da ya rasu ta koma garin su hakan ya sa na dage na ringa karatu har na fi abokaina mai da hankali don su tun kafin mu yi sauka ta farko suka daina zuwa makaranta suka kuma daina mai da hankalinsu suka fada harkar shaye-shaye da sata malam ya san abin da suke aikatawa amma saboda suna kawo mashi kuɗi sa baya musu magana To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. tarbiyyar iyali masu saurare barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan radon boh kashin hausa tv a nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau kafin a cikin shirin namu na yau dai kan dai a gaji za mu ci gaba ne da hirar da muke yi da sale zaria wani malami kuma babban sakataren ma'asasar rasulul azam da ke birnin kano inda a yau zai yi mana bayani ne kan yadda za a sa wa yaro asasin karatu sannan kuma abu na biyu a sa asasin karatu tun ana yaro yana nuna a idan an girma to wannan asasin shi sai da ya dora kai misali a cikin wani hadisi da aka rawaito daga amirul mu'minin sallallahu alaihi kamar hadisin za a same shi a cikin wasu musadrak na wasa'il mujalladin na sha biyar na ɗari yana cewa allimu subyanakum kuma salata wa khuzuhum biha idza balagul hilma ku koya wa ƴaƴanku sallah sannan kuma eh, ku kama su da ita har da duka ma idan suka isa mafarki to kafin in zo wannan ababin koyar da addini ne ah, shine aka dauki babobin a matakin farko silabus amma idan abin fikihun da zaka dauka irin wannan ruwaya din matakin yaro ne ce idan ya balaga har dukan har za a kama su da laifin haka kenan ashe abin da aka gina yaro akai tun yana karami shine kuma wanda za a dora shi a kai har zuwa lokacin da zai kai sunan bulo ma'ana kun gani da ilimin da ya zamanto mun dora mu a kan su na daya dole ya zamanto wannan ilimi din wani ilimi ne wanda zai karfafa su ya karfafa al'umma na faɗi wannan abu na biyu dole ya zama to karɓaɓɓe ne a addinance duk ilimin da ya zama to ba karɓaɓɓe bane kamar koyon sihiri misali koyon sihiri ba ta kowace fuska bane za a je makaranta ana koyon magic a koyon sihiri a ko kuma akwai wani fanni na ilimi wanda an koyi shi ana zama mulhidai ana zama mulhidai akwai shi ko babu shi ana iya samun wannan fannin wanda yana confusing kwakwalwan matashi ya mai da shi mulhidi to za a lura da irin wannan dan kada yaro ya zama mulhidi sai a raba shi kada koyon nan. a ba lokacin da yaro yake dan karami ana kokarin a san menene zuciyar shi ta fi karkata zuwa gare shi ne ya sani to idan ya girma matakan ilimi suka zo yanzu zai yi zaɓi to sai a ƙarfafa shi a kan zaɓinsa matuƙar wannan ilimin ba a ji tsoron addinin sa kushe a kansa to sannan kuma abu da uku shine wanda wannan hadisin yake zuwa na magana a kansa duk ilimin da za a koya ma yaro kar a manta tun yana karami an ɗora shi a kan ilimin addini addinin musulunci na farko koya musu sallah kamar yadda wannan hadisi yake cewa ku koya ma 'ya'yanku sallah sannan ku riƙe su da ita a lokacin da suka balaga a wata ruwayan ku da ke su in suka kai shekara bakwai kan sallah in suna son wasa da sallah da ke su saboda mu kamar yadda hadisin masu mai ke cewa hadisin imamul bakir salamun lahi alaihi eh, tun yara suna yan shekara biyar muke su da shi wato akwai tazara tsakanin mu da su tun suna yan shekara biyar suke rukon yara da sallah saboda haka mu riƙe su idan sun balaga wata ruwayan sun ce shekara bakwai to wannan dole a koya wa yaro sallah a matakin farko saboda sallah ita ce jigon addini ko ina ya tafi harkar sallah kada ya zamanto yana wasa da ita saboda haka koyon sallah shine na ɗaya daga cikin abubuwan da za a koya wa yaro a wannan marhala daga cikin marhalolin shekaru sannan kuma sai koyon alkur'ani mai girma wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa wa man allama alqur'an duk iya bil abawai duk wanda ya koya dan sa alqur'ani to za a yi wa iyayen addu'a fa yuksiyana hallatai yudhi'u min nurihima wujuha aljanna sannan za a lullube su da wasu suturu wanda hasken wayannan suturu din yana haska fuskokin mutanen aljanna wanda ya koya sa alqur'ani mai girma saboda haka nan ilimin alkur'ani yana ɗaya daga cikin abin da za a koya wa yaro anan a cikin marhalan shekaru muke magana wani lokaci za mu tarar da iyaye suna kokarin su koya 'ya'yansu hadda ne hadda babu laifi a kai amma ya zamanto da tsari a gurin koyon hadda na ɗaya kada haramta masa wasa na biyu kada ya fi karfin kwakwalwarsa ba ana son cikin shekaru kaza ba kowa ne ke iya yin wannan hadda din a shekaru kaza ba kowa ke wannan irin wannan fanni ba to amma ma'arif na alkur'ani daidai matakan shekaru ana ana koyawa yaro a addinance to idan ya tashi tare da waɗannan a cikin zuciyar shi ko ina ka sake shi ya tafi a ilimin jami'a da ilimin sakandare insha Allah ba zai salwanci ba ba kuma zai tasirantu daga wannan environment din da zai je ba wanda zan yi magana akan shi insha Allah a fagen ƙarshe. masararo kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran da muke sauraron Malam Sale Zaria wanda kuma bai gaji ba zai kuma ci gaba da yi mana bayanin kan samun siffantuwa da ilimi. Dauda Alkur'ani shine distoro Shine ka'idar zamantakewa, shine kuma hasken zukata, shine ciwon da duk maganin ciwon da duk yake damun mu sannan shine yake lamunantar da sa'ada da dacewan kowannen mu su don haka nan dole yaro ya san hukunce-hukuncen da alkur'ani ke son faɗa a wayannan marhaloli na shekara goma shekara biyar shekara bakwai dole a koya masa idan yana da ikon da zai iya haddace qur'ani gaba daya ba laifi idan ba da iko abin da ya samu ya haddace abin da zai iya haddatuwa saboda zai fi masa tun yana yaro kafin ya girma saboda zuciyar yaro kamar yadda hadisi ya ce kal ardul haliya kamar kasan da ba bai ne ma ulqiya fiha duk abin da aka jefa kabilat kabilatu za ta karbe shi wannan shi ma asasi ne na ilmantarwa wato lokacin da yaro yake karami to duk abin da aka jefa masa zai dauka na adab ne ko kuna halayya ne saboda ka ilmomin su zamanto masu tsafta masu kyau tun yana karami har zuwa kuma marahil daban-daban na karatuttukansa dole sai iyaye suna sa ah, ido akan haka nan kan hadisin koyar da 'ya'ya manzo Allah yana faɗi badiru ahadathakum bil hadis to wannan koyar da hadisi zai zo ah, badiru ahadathakum bil hadisi qabla an yasbiqakum ilaihim murja'a ku koya wa 'ya'yanku ah, ku gaggauta ah, yi magana da 'ya'yanku da koya musu hadisi kafin murja'a su ne mulhidan wannan lokacin da imam sadiq ke magana to tun kafin murja'a su magana da su mata ma'ana ba za ka yi magana da ɗanka a wayannan marhalolin ba na rayuwa ba za ka bari ya koyi ilimin qur'ani da ilimin hadisi ga na ukun abin da za a koya masa bayan sallah da alqur'ani sai hadisi to lallai wasu za su yi magana da shi wanda kuma za su yi magana da shi zai saurare su ko ta intanet ko ta waya whatsapp yanzu da sauransu hanyoyin magana da danka suna nan da yawa in baka tanaje shi da wuri ba ka sanya masa yana sauraron maganan ka kulla shi kuma da wani masdari wanda zai ringa daukan shirya yana samun haske na alkur'ani da da sunnar manzon Allah da ahlul bait alaihim salamu ba to zai zamanto ya salwance ka share masa fakin ya bace gaba daya amma in ka sama masa wannan hanyoyi din to zai zamanto ka lamurantar da shi saboda haka nan dole ne mu kula da mu wurin zaɓin hadisai to anan hadisan da za a zaɓa za su zamanto ana musu kallon ba komai za a karanta mai yaro ba a dauki littafin alkafi a ce mishi to yanzu yanzu a koya maka a'a za a zai zama ana zabi ne alhamdulillah muna da littattafai mu a nan mustawan mu na Najeriya da kuma makarantun mu na Islamiyya wanda malam Sheikh Muhammad Nur ya zai zazzabe su kuma da bukatun ɗaya daga cikin yan uwa ne ma ya fara shine dan uwan musu Musa Abdulkadir wanda yanzu Ah, kamar amirin yan uwa na gwagwarmaya ne a kano shi ya nema kuma shi fara bugar ma na farkon duk da daga baya bai ci gaba da neman ba amma malam ya ci gaba da ah, tsari yanzu har ina jin ana littafi na uku a hadisai arba'in wanda yake zabi wanda za a koya wa yara akwai hadisan da suna da na sai a dinga a daukan hadisin da kwakwalwan yaro zai iya dauka ta fuskar ma'anonin su babu ta'akidi saboda haka su za a ringa dauka ana koyawa yara ma'ana hadisan su zama zababbu wanda suke da ma'anoni ingantattu kuma ma'anoni wanda suke ba murnaɗɗu ba a wannan shekarun za a kokarin a karkatar da yaro daga ya fada fadawa tarkon kungiyoyi waɗanda suke karkatattu waɗanda suna nan da yawa na zamantakewa ne karkacewa na siyasa ne karkacewa ko na aƙida na addini musamman musamman kungiyoyin da suke yada ilhadi da kokarin jayayya hatta da samuwan Allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai su da yawa a jami'o'inmu so idan baka tanaji ɗanka tun da wuri ba to fa za ka jefa shi cikin irin wannan yanayin Allah ubangiji ya kare mu gaba daya ah, sannan kuma akwai abin da hadisi ya zo ya koyar wanda za a iya istinbadin abubuwa a ciki cewa ga akwai yana daga abin da yaro zai koya ya ce a koya wa yaro ah, iyo na ruwa da harbin kibiya wanda suna daga cikin ah, wasannin motsa jiki masu amfani don haka nan za mu tarar da hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kamar yadda zuwa cikin sahih shi'a juz'i na 17 shafi na 200 na 331 yana cewa allimu kuma sibaha war rimaya ku koya mai 'ya'yanku iyo na ruwa da sibaha da kuma war rimaya da kuma jefa harbin kibiya da jifan mashi duka wannan ana iya yin su to zaka ga suna cikin yanzu abubuwan da ake a duniya ma a cikin olympic suna daga abubuwan da a jefa kibiya jefa mashi da iyo a ruwa yana ɗaya daga cikin abin da suke da da karbuwa kuma ake harba da kyaututtuka da models a kansu a shi dai malam ya koro bayani dalla-dalla je lokacin ba zai bari ba ku daure ku biyo mu zuwa shiri na gaba a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga sala zaria wani malami kuma babban sakataren masasar rasulul azam da ke birnin kano ne kuma awal kunya da shida na gabatar a ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kun ga irin haka shi ne mai. To yanzu kuma ga shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurare barkan ku da war haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka ne na yin barazana kan ƙasar algeria da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai kuka kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. daɗe daular larabawa ta yi wa algeria barazana saboda sukar da shugaban kasar algeria abdulmajid Taboni ya yi kan matakin da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kusancin algeria da turkiya da bijirewa umarnin mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria take yi jaridar kudusul arabi ta watsa rahoton cewa majiyoyi da dama sun habarta cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aike da saƙon wasikar gargaɗi ga algeria akan matakin da shugaban ƙasar ta abdulmajid tabone ya ɗauka da yin suka dangane da matsayar mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma matakin da algeria ta ɗauka na kusantar ƙasar turkiya musamman kan batun ƙasar libya rahoton ya kara da cewar a cikin lokacin baya-bayan nan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ɗauki matakin matsin lamba kan ƙasar algeria saboda nisantar goyon bayan siyasar su tare da matakin da algeria ta ɗauka na ƙarfafa kyakkyawar alaƙa da ƙasar turkiya gami da ƙawarta qatar tare da gudanar da aiki a ɓangarori daban-daban shafin watsa labarai na magharib intelligence na ƙasar faransa ya watsa watsa rahoton cewar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yunkuro da ƙarfi kan kasar algeria tare da gudanar da matsin lamba kan shugabanta saboda wasu matakai da algeria take ɗauka da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa alaƙa tsakanin ƙasashe biyu haɗaɗɗiyar daular larabawa da algeria ta fara fuskantar matsala ce tun bayan da kasar turkiya ta ƙarfafa matsayinta a tekun mediterania lamarin da haɗaɗɗiyar daular larabawa larabawa take ɗauka a matsayin babbar barazana ga shirinta na faɗaɗa manufofinta a yankin shafin watsa labarai na ƙasar faransa ya ƙara da bayyana cewar dambaruwar siyasa ta ƙara yin ƙamari ne a tsakanin ƙasashen biyu tun a shekarar da ta gabata bayan da gwamnatin algeria ta fito fili ta goyi bayan turkiya dangane da rikicin ƙasar libya da kuma matakan da ƙasar ta algeria take ɗauka kan wasu batutuwa na daban a yankin da suka yi hannun riga da manufofin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewar shafin maghrib intelligence mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun aike da wasu saƙonnin nuna rashin jin daɗin su dangane da matakan da gwamnatin algeria take ɗauka amma babu wani abu da ya sauya daga ɓangaren mahukuntan algeria kuma abin da ya ƙara fusata mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa shine matakin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni ya ɗauka na yin suka dangane ne da matakin da wasu kasashen larabawa suka ɗauka na kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila irmamaya a ranar 20 ga watan satumban wannan shekara ta 2020 shugaban ƙasar ta algeria bai takaita da yin tofin allatsi ne kan matakin ba har sai da ya fito fili ya yi dirar mikiya kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa don haka mahukuntan abu zabi suke ɗaukan bambamin shugaba abdulmajid a kansu ya kare wani rahoton sirri yana cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandar kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya aike da saƙon gargaɗi kai tsaye ga shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabone da kuma babban darakta daraktan tsaron cikin gidan kasar ta algeria ta hannun tsohon jami'in sojan algeria da ke zaune a abu zabi sakon wasikar ya kunshi cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa ba za su yi jinkiri ko da daƙiƙa guda ba wajen ɗaukar matakin ƙaƙaba takunkumin tattalin arziki da na siyasa kan ƙasar algeria matuƙar mahukuntan algeria suka ci gaba da yin nesa da manufofin gungun ƙasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda haɗaɗɗiyar daular larabawa ta yi gargaɗin janye duk wata taimakekeniya kan harkar tattalin arziki da sauran bangarori da kasar ta algeria dan sako general abdul gani al-rashid bai yi nawa ba wajen isar da sako ga shugaban kasar algeria abdulmajid tabone amma shugaba tabone bai yi gaggawan ɗaukan matakin mai da martani ba sai dai duk da haka hausawa na cewa ana tauna tsakuwa ce domin aya ta ji tsoro kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin buɗe ƙaramin ofis ofishin jakadanci a yammacin sahara a farkon wannan wata na nuwamba da muke ciki domin gwadawa algeria cewa tana da hanyoyin cutar da ita gami da guma mata bakin ciki kafin mutuwar ahmad ka'id saleh shugaban rundunar sojan algeria kasashen algeria da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna da kyakkyawar alaka a tsakaninsu amma tun bayan da abdulmajid tabone ya ɗara kan karagar shugabancin algeria kuma ya ɗauki matakin ƙulla kyakkyawar alaka da kasashen turkiya da qatar alakar ƙasarsa da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta fara fuskantar matsala kuma suka shiga cikin yakin cacen baki a tsakaninsu masu fashin baki suna cewa sheikh muhammad bin zaid ali nahayan yarima mai jiran gadon abu zabi kuma babban kwamandan kolin rundunar sojin haɗaɗɗiyar daular larabawa yana adawa da duk wata tafiya da ta yi hannun riga da mahangarsa kuma a kullum burinsa shine kokarin ganin kasashen da suke kawance da kasarsa suna tafiya a kan tsarinsa da burinsa domin samun damar faɗaɗa tasiri a yankin kuma duk kasar da ta bijire to yana ɗaukan hakan a matsayin ƙalubale gare shi don haka zai ɗauki matakin tursasawa kanta. hakanan masu sanya ido kan al'amuran da ke kai ya komo suna cewa haɗaɗɗiyar daular larabawa da a halin yanzu sheikh muhammad bin zaid ali na hayan yarima mai jiran gadon abu zabi ke juya akalarta tana ɗaukan al'amari ne a mahanga guda ko dai ka kasance tare da ita ko kuma da makiyarta matakan katsa landan da tsoma baki a harkokin cikin gidan ƙasar libya da haɗaɗɗiyar daular larabawa take yi musamman goyon bayan janar janar halifa haftar kwamandan rundunar tsoffin sojin libya da ke karkashin gwamnatin libya mai matsuguni a birnin tabaruk a shiyar gabashin kasar da ake zargi da tabka laifukan yaƙi a kasar da ɗaukan matakin soji kan gwamnatin haɗin kan ƙasa da duniya ta amince da ita sun sanya haɗaɗɗiyar daular larabawa shiga takun saka da ƙasar turkiya musamman bayan da gwamnatin rajab tayyip erdogan ta kulla yarjejeniyar tsaro da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya karkashin jagorancin Firaminista Fayyaz Sarraj duk da kokarin da wasu kasashen larabawa suke yi na kwadaitar da kawayensu kan daukan matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila suna ci gaba da fuskantar turjiya daga wasu daga cikin kasashen tare da nuna adawa karara da duk wani shirin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya da ta mame yankunan kasashen larabawa da karfi tare da aiwatar da bakar siyasar zalunci kan al'ummar falastinu sakamakon haka kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a yarjejeniyar da ta cimma a tsakanin mambobin kungiyar a shekara ta 2002 a yayin zaman taron birnin beirut na ƙasar labanan ta gindaya sharaɗin kulla duwata, wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa yantacciyar kasar a kan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasinawa tun bayan da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauki matakin shelanta kulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila al'ummar kasar algeria da ƙungiyoyi gami da jam'iyyun siyasa 'yan adawa da masu goyon bayan gwamnati suka yi kakkausar suka kan kulla alaƙar. tare da bayyana alakar da cewa wani sabon suka da mashi ne a jikin al'ummar larabawa kuma babban laifi ne da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta tabka wanda ba za a taɓa yafe mata ba don haka wannan mataki da shugaban algeria abdulmajid tabo ya ɗauka na yin suka kan mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa dangane da matakin da suka ɗauka na ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila yana matsayin jaddada matsayin al'ummar ƙasarsa ce da take kan tubalin aƙidar larabawa ta bijirewa bakar siyasan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya a gefe guda kuma masu fashin bakin siyasa na ganin cewa matakin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta ɗauka da yin shiru kan yarjejeniyar da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ɗauka na ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila lamari ne da zai ƙarfafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka kan ci gaba da kwaɗaitar da sauran ƙasashen larabawa na bin sahun haɗaɗɗiyar daular larabawa inda a bayan ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ƙasar bahrain ta shiga sahu sannan ƙasar sudan sannan a cikin 'yan kwanakin nan wasu rahotanni suka tabbatar da cewar firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu ya kai ziyarar aiki zuwa ƙasar saudiya inda ya gana da yarima mai jiran gado muhammad bin salman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 sauraro da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ni Hassan Barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.